رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجر أجن لكم ونعت التنجيك أردتم مسينا قسقرقا جماد الأولى لنكي الأمس أمرو أوان يرندي ميلاد أوجونه اللي تمارو قرغسين قصه الله lenko waxa في اللندو karagondi التعليق أندل عند ولا كتابا جمادنا الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله لنقوى الدرس نير kargare قرغري minna منا هو منظومة baita naxatan dindi اللامة الثالثة منظومة السير آه، إلى الله أتي رحمه الله سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن إذا أنيريا كبيتا كان غتندي نغني كم قوت علامة السعد قد تعليق بين كبيتا كما أدا أي غرا أكتن تغو أما كنكرا ولكن غاوت بيتا كاك جونغا دنغا تجونغا علامة السعدي وهم الذين أولى من تقوي كنيا يمونا مل الإله قلوبهم تنكنا أغدي إصندمون فقا معنى تنبت كمان أغدي إصندمون كبا ملأ إمفقا ملأني ولكن سجن لغني نوندين دنيا نهمزة كتبا كنون للتخفير تنكنا أدي كنتون دمون فقا يعني يري أيغنونا إذا منظومة كشرهنم ملا الإله قلوبهم aygonu nga ñagambini yala i meno andi sondo mum paga ma tunkañandi i sondo mum paga taban tunkañandi i sondo mum paga al ilahu ke ha kene maniya fa'il sahih qulubahum kenne maniya maful mafulu be i kuñani yammunga tunkanga hagundi i sondo adi sondo mum pagati maniya بوداده تأقنونا ومحبة الرحمن أده النير وانت انقنونا يعني الود أدو محبة أتي سنمانيا قنوين هرقنا فرق بجنة جدو من غنى علامة سعدي تعليقنا هذه المنزلة كي قد انقرأ بها كنا كي المحبة وهي أكن منزلة المحبة أكن قنوين ينقد إنجراني hiya aslul manazili akanyani an kadingiranu leslinga kulliha adam mancu sukahumantenga wa minha gallike yan kadingirai tanshau jami'u al-a'mali as-salihati golli suruncu sukahumantenga bakka ke dingirai bolli surunju ko manten baka minna igilli ke dingira kengani almahabba wal a'mal an-nafi'ati ar golluna hantonga walma na a zile a aliya sai ado ya qaadatinka a urganta na akwato tsikinta da yare calaamacin sa'ad al-haaba kanu daga agtais na aqboi ya ni kani takirib na a tuntun dandamai kane he da aka kane kane ko ta kanu daga agtais na a tuntun dandamai ake hee ko ta na ake hukunin amana wala kenan ta awa wanta allamatu sadida qanuyen manan ni kannan kaga ati wa ma'ana almahabbatu qanuyen manan ga ni kebeya ta'alluqul qalbi kenni sondo men jongenye bil mahbubi ti qanuyen men idan sondo men nan jongiti Allah wa seren kannan pa junta maka kella wanyana ngam mundan kan junta maka mustahil arantanya na an pajun ganta sere maka an maganwa ken payo kumme hadamaren munaga an gana be ganu an do men jongini ta kaman nga an ta ganta je da badan na dinya an ga li do sere go idan tame man ka iwahin karta na kam moga daga minna manina yana kunna na kunda warni man ka nga sondo men sere so an ga tanda sere kanu pa pajun da kibaren maga garen yana maganu na sabunya kanu yemmenga a sondomenga jonginiti maniya agara kebe kanu yani kannanan jongini jonginiti kanu yemmenga kannana ni kebe gara kanu den dabari kanu yemmen ni kannan kakai agara kebe kanu daiman men jongin tanya na a kanu yemmenga idan allah subhanahu wa ta'ala an kella tinanga allah munda anda allah kanu kan jongin jonginta dai an kan ta allan bi maga an fajunta allan bate maga an tan alla allan bate dingiranunga anna sagatin kaga de ti alla kanu ya la yala rawanyana idan kanu ni kannan kaga ta'alluqul qalbi sondomen jongenga bil mahbubi ti kanu yemmenga ولزوم ولزوم الحب لزوم الحب ولزوم الحب أرقى اللي جميعنا lil qalb sondomen dangan idan agana nyangara seren kanwa haqiqa nyagani manina nonga kanwe ke walle jime nyana condomenga kanna sere go ngari ti da sere kanu kumana alla na titinta harangar munda amanya da kanu kenge kanwe nganaro sondomendi hara kama ngana hobure nyanga anke lanta to konon hara gana hobure ndabara kenta bakani nka anga munda ala na tanta ka munda kanu heti ruba ma kanya haju ay tanaka ka dangin timen wallahi haju amundu na ma kempe ti kanu ya idan kanu ni kannan ka ga sondo men jonge nga bil mahbubi ti kanu yamma nga waluzumul hubbi ado kanu en ka ga le jimenga lil qalbi sondo men dangan da'iman سربي غنا سرن سرن kanu an ton do menga jongini tay ken taga goto aga no en kaga awalle jime nya nan ton do men anta bakadi anga serenga le ay me ya ya ka wa ganna ya ya ka ka fatin kan da mungune na serenga ri sereke be ngaddo anna danga ni alla gano da suka hu jannatul firdausi di afati sasa ya garin pana nya maga taban ya gare ke fatin na to kuma bange me nka anda gana masala honne ta kaga iro ya gare masala nya di ta aya kan jinga bak ati ni mame ya gare ngar dunadi aga hakati ya garu illa ma gasoronga tin imenta nka ti ken ta gande inta tintone maga fatin ko be a konton mungunu ya garake idan sura yi ganna hari i fatiha le gamen ta bakan condo men idan kanu en ni kannan kaga sondo men nan jongiti kanu honga ado akanu en kaga le jimi manidi son men di anga da Allah kanu an condo men ga jongini te anga da Allah kanu akanu en ga kengan condo men le jimi ne amma hakatuna Allah pinde hakatuna na bugu gadi hagatuna Allah pinde hagatuna na bugu gadi yani kanu ma maka faga sondo men nan da maka faga sondo men di kanu ke alle jime nya nyana non kam falla alamatu sa'aditi fala tanfaku makahiti shiddan ke maka fala tanfaku sahih in infakka shay arabun kannende be ma'ana infasala hongana hatampanci baka honga inyime inka aken bore baka watini infakka mana abore baka yi nan kuti baka yi nan patampanci baka yi iwatini infakka al'uqdatu bi ma'ana in hallat anani anda honun tahume wa halle ma halle iri wa seba kame ya yani hega bugume ya ni arabun kanne di in fakka al'uqdatu kutu ga da gada hu abugu bakame di yani awase arabun kanne ni ga di in fakka azmul mifsal qottin go ngana bugume ya ni ga da arabun kanne di in fakka azmul mifsal ay zala mawdihi qotten gridi garanga mana bugi gollendi Fa'iheem idan alaamaa saɛdii falaataa fagoo qanooyin kee taajilli caanii hoo bakka baka kamaa haa fa'iheem akka jiruu nuusaadhaanis qanu yaa taa naamu qanu tungu ta'ee falaataa fagoo qanu an taajilli maanaa an taawasaane maanaa ni kenyee an taasondame ka hati alyan maangu an taawasaane maanaa an taajilli caani mani maa bakka sondame ka maqa. kyani kanu tonguntenga sahih idan alamatu sa'd hay gada tagumanto nyugonu koyo ya siko sondo menga jongini ti kanu yemmenga kanu en kaga sondo melle jimini sikandi kanu ken tawasina anta gilli baka sondo meke maka kusikini kanu tongunten tagumantenye ago hanta alamatu Saadi kanu ken aka malle jimini mani mana kanu ken walla kangollu nyangenga kanu na walla maniya warna ngana hon kana na ngalla ko ai yani misali den daga ni sere gana ya gare kanu amun de ina ya risasa kanu na walla mani anda ga mun di soronga ma ta hunu nan dia mun da kundunga irni kompendi la gilla nan daga amun di soronga ina sare nya kunda bari idan sirabe walillahi almasal ala serebe kada allah subhanahu wa ta'ala ka kanu anan allamaniya agan allaku bene allama tusadi hay konni wahiya ati kanoy keya taqtadi awa wajabindini yere amana ni kannan kaga wajabindini sahim taqtadi awa wajabindini ay gon ngatin lejimen ka fasar wajabinden awa wajabindini min sahibiha gelli ikamanga al inkifafa inkifafu ni maniya inkifafu ni masdaru nyai inkaffa kani fi'lunga fahim in kaffa yankafu inkifafan idan in inkifafun ni masdar nyaim arabun kannga tini in kaffa anil amri ma'ana in sarafa wa raja'a wa amtana'a anhu serengana ille nan caage bakka hommaga nan bara ho ndabarni iwattini arabun kanne ndi in kaffa anu mana ajiga ta dabar den ka saage bakkari sahim idan kanue ke amanyana taktadi a wajabin wahiya kebe hakan ka anta nuskanu ñugonudi ntatuma awa kun nuskandi wala nuska ñugotina taktadi nka wahiya ke sirennade wahiya kanue ka taktadi awa lejimindini min sahibiha gelli i kamanga al inkifafa kumainga ado stagenga amma baka hommaga yakrahu alhabibu kana ke aga ken konni idan kanu en namani lejimin dinanga ho hana an kana ke ga hoho konni kano e ke an kuma na an taka ken dabar ne an ga tanda siren a aga hoho konni aga ta ken munda maka nyime tampin an ka ken konni sere anyi mobilin no gonde climatiseur ngai masha Allah ado e, e ya gare nya no gonde amunda na ya gare ke ya kama ya hana Ya raga yaraga diklimateur ndalinge da karama da mullin kari aga ke ay me bane sha Allah ma bitir nunga kawti jinga warni adina diklimateur ndalinga da nka kanu yemme nga kenta klimateur munda misalle nya ken ke aga tin ke beda ya condition ha je fatin kwani idan alamatu saliti wa hiya qanuka taqtadi awalaji min min sahibiha galika manga al inkifafa kumainga amma baka honyangen maga yakrahul habibu kananga ken kam mo gaga nan ke ngati nan Allah subhanahu wa ta'ala mun da Allah gara kubenu konni Allah kuti an ken ngaken da barnu rondo kiye ya lan kanu to ni magare ani gare nyen to ngeti warni an gana hon kanu su aga ke be konni an ka kanu ke anya na sabu yi an ga giti ni baka kemma oti al inkifafu ni kannan ka mana al imtina'u sahim تقتدي من صاحبها الامتناع عما يكره الحبيب أي عن فعل ما يكره الحبيب إذا قالوا يا هون لجمين ديني أنا ماني لجمين دي آه لجمين دي أنا قال لي manga du na honga ho kebe kana ke yana ke kebe kanu kenga hube gonni adule a akenga da ken kanu idan ken kaganta hube nu munde wanya na ko sen sahih an kanan ko se an gal hakange ma anyana mani anyana ko ni idan serebe kana alla kanu tongunya gani kanue ke a ñana sababi allah ga hoho qonne an ka du na baka ken da barni allah na manu gonni allah kute idan hakan to munya ga nan ga allah kanu su idan allah kute an kan dutu biti ni baka kemma gelli shaytan ga na gale bunda an na da bari an ga tubi ni jongen ngaji ka hami والمبادرة أي وهي تقتضي تقتضي من صاحبها المبادرة والمبادرة أدو كنين ما أنا جونين ila ma ay ila fi'li ma katta hon nyangenga yurdihi kanu yemme ke ga kendungene mana ga ken kanna agati ni kanu yemme ke dungene tikenga awre ni kanna kagai mana kanu yemme ke ga kanna awa jawno katta ken nyangenga bi qalbin ti sondomeya munsharihin sondome ke be yurwantengani ay ghairu mudiq anta ken anta anta katta kenga na dabar fi son sondolli inte abadan a jawno na ken dabar an kanda dabar na anya ti sondo nyuru wantenye wa sadirin ado gijime ya rahibin gijime kebe ayuru wantengani ni sadirun rahim mana wasi'un saburun gijime be yuru wantengani sabara nangani رحبا أني كان نقا يروي قلت كان لكم غنبي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إذا أكما أنا من يانا هلا كان نقا kanu yemme ke ga hoho munda kanu e ke wa kamangalla kata kenya kenyangenga ti sondo nyurwantenga ado giji nyurwantenga antali tanya kanyangenga idan angana seren kanu ku non aga ndake be munda anga dutigitini na kentogono aga kebe munda anjawno na kenya dabari lihe gantanonga ti sondo nyurwantenga idan angana allah subhanahu wa ta'ala kanu aga kebe munda anga jawno na kenda bari. aga ta kebe munda anga ken to konon ngaji ka hami sahih fa in takallama allamatu sa'adati gella gana sai horati nda saga saga nga bonde taban soron nyu no wanonga anga nyini mala to mo siro ga masaga saga dita dan tantu kun kama nun te takke be kitari sahih yani fa in takallama gella gana sai takallama billahi akama nga seheneti allah serebe gada allah kanu tongun kanu nyagani agana sehesu a seheneti allah agatini hoho ana konniti allah anta konniti serei anta konniti tamai anta konniti hoho kanneya agana sehene so a seheneti allah andai sehene imme gana da seheneti allah andai sene me mare me ada sene ti allai andai sene wande qada sene ti allai aga ne ho honda min nanya na sehe ya wa ko nitmani alla warna da alla ganu aga da ganu sa sa ai sehen tunya na ya awas tunya na ti allai wa in sakata gella gana kuruga sakata lillah awa kurunu alla dangan amanan petinan tawakan nasri amanan petinan dillen juru wai amanan tu gongon de an kinyai aga kurunu kusu a kuruti allah warna an cehenonga linga allah dangani walla na ken cehe ko antalinga allah dangani awa kurunu anta ken konni warna da allah kanu tongun kanu wa in taharraka gella gana du nyogo nyogo adaga isagandio adaga goranye adaga iqarlanye agara du nyogo nyogo nan daga kusu falillahi adu nyogo nyogo intu alla dangani agada ga misida nda daga alla da agada ga qarlanga daga alla da agara gina ga mundenga nukusu adaga alla dangani ayi nyogo nyogo intu nyana allah subhanahu wa ta'ala jatinya dangani warna daga nu tungun kaneng wa in sakana gella gana tem ku kaga di agara du tigiti aga daga na haramin dingiranunga hi haramun ta ta nun kan ta kinyanonga ti haini aha junti maganti konni eh, falahu nusra begin ke maga nusra tana falillahi ana kenya na Allah dangane sahih falillahi ana kenya na ti Allah fala wana kenya na Allah daga ni suni bane nye amma wasira ti falilla aga na ten an gara mullin ta gun nga ga dullen te watten te Allah ne a kudunga da karaba karaba dingira haramin to be aga ma daga non ga kanne ti aten kuti Allah ne aga nta kule na kan nta garu ndo kunda ngai na tuna ndi birante wa ga di ada kenya timani ya ure de aten kuti Allah warna da Allah ganu ñogo ñogen talinga alla dangani yere ñogo ñogen gallinga alla da killu benu di ado dingiranu benu a ñogo ñogo yerenga a dingiranu benu ñogo ñoge gan talinga alla dangan nonga a tenku yerenga warna da alla kanu nga jiki hamenga di sahim kem palla allamati saadi awoy ho anda tirndi nanti sasa o serebe gana alla kanu sasa akamanga a ñana kammogo yala a ñana sere ayi atten kuntengani na sere aga kanñammogodi di sere be gana allah kanu ali hala ñana ñammogonu hilleadi ten kuen tadangani mogoy godi killu gille kan tadangani mogoy godi na sabunña pinu awa kanuni katta kunga a killunga ten ko haramin ton kaga gana miiri kun ya ado batu aga nan mire in kawa ke bate dabar ni ma dabari in kawa ke hallan kute to kono ma to kono nga akillun ta ta ne ren. idan mu'minin na kenya mo ga an ga nan mira an ga batu be no dabar an ga hinu be no dabari an ga kanene ka ta Allah subhanahu wa ta'ala mo usul in ka an ga mira ka ga di bati be anon nga konto en dan ken kitam ma kun dabari allan kute be anon nga anda kun dabari manina non nga kanne ngar nonga an killunga gilli idan anta anta tintona aga sabati na al halabane kamma warni angana sabati al halabane kamma halake nyalli angana sabati jikenya kamma nanti saza kelle diga men to ku nar janna anta golli sira de barn anda sabatan kamma kannen kan nan jalla kan to ku tugana ngaran jiken ko to alla alla kibaren di kiran musibanga idan mu'min mani baina raja wal khawf ko ga dangay mo gombe allama sa'adi ti wa yahduthu awajongene yere asonin kan kan pahaminten ni kan nan kagai awa bakka mana kanwe ke gana kite serebe magamani nyana wa yahduthu awajongene ay gonna ta wasentini mana awa bakka ani hubbi baka kanwe ke magamani baka kanwe ke mag warni kanue ke gana na wa sarana ana wa huntindini ana mani huntindini ana mani jongana awa jongene mana awa baka baka kanwe ke maga ashauqu kanu nga ila allahi katalle shauqu ni kanna kare kanu kote qote ni nuzu'u nafsi ila shay yonkinga abose nga katta honne nga taalluqu habe wala yonki njonki nga ti honne nga jamun ni kanna qaga ashwaqo sahih ah. shawkun ni kan nan kagai an ga nan nugulle min ta nan kani ka ta honga dangi hakke wasu ni kada ngani ashwaq an atin serenda ashtaqu ilayka mm-hmm. masalan nan ka palle manga telefon ga dingira la nati sadiqi ashtaqu ilayk nga palle ma nga kani ni katang wala ya la ru'yatika mm-hmm. nga kani ni katang ngallenga kembani pakka ngana ngarlenki mm-hmm. idan ashawkun ni kenyi sahih idan ho hana be ga baka kanu ke maka kenya ashauqu kanu nga ila allah ka ta'allaya hillandi wal qalaqu qalaqu ni kannan qaga watini qalaqa rajulu id taraba in zaaja qalaqu ni kannan qaga seren conno menga na borombonti lam yastaqirra fi makanin wahid asonno memma masabati maniya dingira idan adam al-istiqrari an-nafsi iwatni kenya dangane al-qalaqu haka tuniya ligen do mamay nyimme warna akaman condo men da ta hunte ke sonno me kenal ligi tiduya walla mamay na kita mo goy godi watin kenya da al qalaqu mana killu taxin balaxu awa nke ke goni sondo men killu mataxu de watin kenya da al

awa simmene hinu benu ganonga iga iga di togononga iga kawani dabari hinu benu iga di dabari iga kawani togononga idan kanu ke anonga kanda simme ke kaga ga ede turabu nga kita butun kutu nga kita sondong kutu nga kita sabati mbala nga kita idan sere suga ti da Allah kanwa anna kama nyini maniya awa ni kata Allah kanga nyini kannen ka sondomenga anga kama nyini suma anga nyini salla non di anga nyini karanga non da anga nyini allan pinko non di ka serebe ga ti da alla kenta ho he man ga he gare nyen walla serebe ga ti da alla kana e kar kitte kundu do kundu aji ken ko tenga di ke gama alla kana idan serebe ga na alla kanu e na mani walla kama chondo menga kenya kanu e katta allah subhanahu wa ta'ala ado mani ado killu tenku imbalago allamatu saditi fala yakadu sahibuhu akamantatin tono yastaqirru agamanini aga sabatini sahih akamantatin tono aga sabatini tabana sabatini nka hagatu su sondo butigille ngarna mo gombe kanne ngarni mo gombe awatin tono anta sabatini sahih hamishinti wadhalika kembe hakene kay bisababi ma tihon cababunga yuqimu alayhi nafsahu agi yonkin cigindini ken kamma min amalin gelli golleya wa mujahadatin ado dudogotoya wa da'watin ado kirndenga idan sasa kama nga akalini katallai kanda simme golli gano in kawana kun dabari imi dabari ay yonkin cigindini ken kamma dudoxotoy goano in kawana ken dabari eme dabari a yonkin cigindini ken kamma ken palle kirndu ñugonanonga in kawana kun dabari a yonkin cigindini kusukahumanten kamma i kore pay kene nya mi ñaga n xawa moxonɓe haxati su awadu du tuhumana cikke ay sahim idan tu saadi on cigi yere har sa adanke baytanka kuttenganonga bai haka na ke allamatu sadi gara mana bai ko ana kenyan mogadi sere an gana allah subhanahu wa ta'ala kanu anna man yana an gollinya maka he an gana allah kanu an gollinya gollen kan hillo anna baten dabari anna kuten tokononga maka he ti idan aya qur'ana digara kebe girin nanti mije ngaya walla kenga he kencende ngaya دونكان تقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كآية بها كنكي حافظ بن كثير أبو الفداء عماد بن كثير كآية تفسيرين آية تفسيرين لي تفسير القرآن العظيم أدا ديغاموكو دقاموكو بينو قورينا نسير قال لي ابن كثير قمح أما كوني ابن كثير يا إسماعيل بن عمر ابن كثير ابن ضو ابن كثير بن زري القرشي كيف هكذا كيا ابن كثير أكن قال لي ابن تيمية قرر لمني أو قال لي ابن القيم قر لمني akara ibn taymiya nan qara ibn al qayyim ya akara monu gabon hafiz ibn kathir adi du dogoto nya ke dina no gondi du dogoto en kampantu ya ay ida toro di garam monu ku illi batte taban ibn kathir no kama kisi tora kebe to anon cuga temme adan ke kitabe ha keneke ya adan ke tafsir bidangu mu ngati ni kunya gallen ni sunna gu mu ngati ni kunya gallen ka sunna gu mu nya gallen amma bidangu me do sunna gume su isu dawtu ay ibn jarir tabari galle ke halle ay gonu ndaya nya hillandinga tartibu ndi goni to anu nyugonu kite ndaya nya hillandinga siro ndi tartibu nga taban honu ma nya hillandinga anyi maniya ahli sunna wal jamaa ko agaran bonum pilli ganya mo amma kubenu ga tuhumana nan ta shari nyani la amanya shari har ko ta bana ete darul hadith al ashrafiyya nanta ta nyaken kirsen kun kaga qaida bege maganta nyana ke karla kirsenga man nya shari nyi ete ibn kathira nyaken karla kirsenga nya mashaykatu دار الحديث الأشرفية دمشق أقوني أنتي الحافظ جمال الدين المزي كان قد يكغر لقب سنة سنة من يلي حافظ الكثير كان كم قال الحافظ أبو عمرو بن صلاح أغنى كقر لقب سنة دار الحديث الأشرفية كغنى غر سنة ko an sunna gumunye ibn kathir kani idan ibn kathir nya akhir sengan ka sunna gumunye ni ibn kathir maro ashaira wong kibaren da abadan sahih abadan amarad fasangon ta ko be ga ni kenni ibn al-qayyim men ci he akhbaren kamma ay e, ibn kathir ada ta'asuru nyati Syekh Islam Ibn Taimiyah Ibn Kathir diganggabe ada ngani Ibn Taimiyah digamunyen adiga ngabe adi anga nyine ibn taymiya adiga munyen akenga uh, adi du tenya du ten kempanga ada tanyere do sino na katabira aya agara mo nga kenca kai magira nyagaren kinne asare hijra nga kamonyeri sine afati hijra nga kamonyeri ado sino na katiya amma kaifin kaga ya ibn kathir awul lagarunga aya laga hinki amma kayfin beti hinkunga a hinki mogo agati kun pakati ke ima wiron kenkene man talaba alula sayra allayal serebe kana wurgintaku ñamunduna an na wuru ñana ñagonga an kenta an nan xirindi gelli wuturoma fajiri an na ñattu ana xoren kaxay ku yillintame wuttu <laughs> <laughs> man na uro uro nya nya gonga wajibi kenga ibn kasir adabar ni gelli kitabe na kebe aga adabari amma ka aya golla ke kammo a hinki kammo a hinki do wuro nya ati uronya na kitabe gwanonga igatun kebe dangani jami'ul masanid ke kitabe ha kana kai anyaina ke kitabe ha dabar ana ke ti aga haqqe be to ken hadithan da na arti ana ke ta aga haqqe be to ken hadithan na dabari ada kitabe ke su dabari mala garum pagatinga aga kinye musnad abi huraira abi huraira musnadunga aga ina abi huraira hadithanul liti kunja handen no gonda tiga taunu lampanyi men fitille nyimmel oh. iwa ina saha iwa ina saha iya ga ngai fitille ke noro ngai na ne honno honno honne fitille noro ngai na lage biten no honno honno honne honne ken no gondi ni to ko sahande ken no gondi iya gon ko santa garage ke no gondi ado kitabi da bare nyanyi ma ya gon garage hono gari daga nay garu kutai ni kati ah, ya gon ngai nay ki kun joron kanonga karna la ala joron di ha kiswanonga hono ana daga banda ngai ni kabine hinki amma ake na tuwa hadisa nun cahana hadisa san ton cahana musna da be hurera aya golla ke kemo gadi rahimahullah kenna ya da duna haga kitabe na afata la ko kotai shaban ntan fillendo tumunga jumas ta koni ida ronni ibn taymiya kabrun tetten afata lagar le munyugonu da su itile de ka tullabul ulumi ta'assafu وجادوا بدمع لا يبيد غزيري ولو مززوا ماء المجاميع بالدماء لكان قليلا فيك يا ابن كثيري ete tanken fatiyen nga karlemu nga isuno karlemu da guje nyati ya kanji nga kebe gabe ngani aganta nka hari ganyi iya ganji ke aga bugul laga ro ma do hore nyaga nyaga mi me do hore nga bugi ya gondi ken ni honne ayam pakende ya bun kafir warni ampon nan cara ko be ga karle mun kama. idan bun kafir be ha kene kay on ga seti ke warno ha gatin daga ken ga nyiga lingin dan na ho ga ber ta akbaren ati kam mo ay tafsir kedi agara aya ke riti ati hadhihi al ayatu hakimatun أتك آية نكيتاناي على كل من ادعى محبة الله يمس كما كن يمك دا الله قنوين غدا قرين أنت ken ta fare muhammadu killen kamma alayhi salatu wassalam ke ayani aka man kibarin serebe gati mani ike iwa allah mun nan faren killen kamma ati aya ke wa kitina kamma فإنه كاذب حافظ كثير تي أتاكم النجارانتي في دعواه إكرندي في نفس الأمر هي كجاتندي حتى يتبع شرع المحمدية ما غندا سريان بتكبه محمد سريان عليه الصلاة والسلام والدين النبوية ado maganda diinan batu kebe gani annabi nyigaan kenga ngamana annabi nyimmen dina fi jami' aqwalihi maganda ku hilli batu i idiga mun cun suka humantende wa fa'alihi adi gollun cun suka humante wa ahwalihi adi ali halanun cun suka humante kama thabata fi sahihi qaga sabata kitab sahan ndi mo gombe ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nambuga Allah fare ma tiganden do kisenga kamma annahu qal nandi fare

an kaga anta faren dinan kamma an gollun dan diga mun dan al halandi ayan kitinan dan digarantenyo sahih abidan gumi ahilla kafana ahu be tanadurunga afuka umenten digarantenyo bun kathira hanjene ne lingin digame he debe sun tani bun kathir ngan tanonga fil ghalib makai daga ya ya utanna hanga di كم بل ابن كثير أما سجيراتي ولهذا كده أنا قال تنكنت جل في علا أتيك فارن قل أنك ننتي إذا إن كنتم جلاغا كنغنيا تحبون الله أغا الله من داغا دا الله غنو فاتبعوني قدنك فاربة قنيا قدنك يا مبكي مغن أغا نكنيا يحببكم الله aga ho kita gama ta utike be Allah subhanahu wa ta'ala awamani ni awaga kun kanna warni an kini do farenga mani ana sabatin ni nan Allah kanu maka hedi kenya na sabatin nan tanke nga tanda Allah kanu to munte nyananga nka anga ho tana kita hube ga qora kenga Allah nan ken kan ibn kathir ti ay atamana yahsulu lakum awakitena aga kundangani fawqa ma talabtum hon kamma ho kebe aga gara mundu min mahabbatikum gella kun kanoenga iyahu alle warna aga nyaage do farenga maniya kudo aga katina aga nakatina alla kanoe ke sabatinda aga maga ataga ho kitta hube gan qora kun kalle kai wa huwa kan poni kannan kagai mahabbatuhu alla kanoenga iyakum aga kunga ati wa huwa a'zam hillandi kebe hakene ke ayan kora min al awwal dinan taho idan an kenna nyaagane do fare ngamaniya kudan na sabati nan tan Allah munda in kan ho kitta hube gan qura ke ken kan nan kare Allah nan kam أتي كما قال بعض الحكماء العلماء أتغو هنتوان نيغو توان نيغو كنغتي مغمب نسخان نيغو كنتي كما قال بعض العلماء الحكماء يعني حكماء العلماء تقديم التأخير نسخان النغائب كثير نسخان توانو نيغو كنت كامو اتي ليس شانو هين كانن بدي ان تحب انك نقنو دنيا wala innama sha'nu annama hincane ngani kebe an to habba inan kanu maka he himpin hincane petanken na kanu denya hincane ni kannan kagai inan kanu sahib nke nga misale nyana ye kudo hon mara ku habi anu ya garin kibaran ko tan la o ya garin kibaran ko tan misale denya ni na hon bangandi anke ngana nyakken kanu agaman kanu ga ya ke ala garni abada nan dala garni aganu iwa munda sireman ku ire ngan ka ke anda munda ila hincane betan ken na kanun denya hincane ni kan nan kara inan kanu na soron kanu man kanu ka iwa kinyanga ba idan hincane ni inan a ati laysa sha'nu hincane bete an tuhibba an ken na kanun denya inna ma shan annama hincane ngani kebe an tuhabba inan kanu idan an kenna Allah kanu kempe ti hincane nga hincane ni kannan ka Allah nan kanu warna ga nan kanu ana ga manya nan da an ga kebe munda ga kenya nan daga nan ma ga musawaban kamma hafi ibn kathir ama ama kuru harta ati wa qala al hasan al basri hasan al basri wa ghayru hada tananga min as salaf gelli sir sir samantonga zama qaumun suranda garan koni annahum nanti kunga yuhibbuna allah wa allaqanna فابتلاهم الله الذي جاربي بهذه الآيات كآية فقال تنكنت قل فرانك أنت إن كنتم جلاغكم غنيا تحبون الله هذا ألا مندا فاتبعوني تاغما كنغني كبي قدين كباتو غنيا غدين غنباتي هندي aga كنيا kenya aga سباتنا ألا sabatina alla dan ka hota nanu hube gan kora kenya yuhibbukumullahu idan ke ani mije nga qur'ana ni ke aya serebe gana ti alla munda ona ngollun do fare n kallun nya kencen ona ndiga munda kallun kencen to ngunya gana nga alla munda gare ngana anta alla munda an ken tanga alla munda nga wili ta kunu na mu tanga alla munda an wini ir dunya utoro do sakon na kanta sene tere meda kan kallen do fare kallen nga ma gamanta alla munda warna allah da dan da nda ke ka ta ga ke kana ta kadim batu mo gombe kadim batu kundunye an ken tiya to ko hadde ben al mami re ken ga to na batu mo gombe na batu kundunga allah tina ke le ke ba na kana ga na ke ga ni batu ke ta ga ni batu mo gombe an ken tiya yo ko amba dan ko na amba to o gar mo ga to na amba batu mo gombe idan an ken labate ken yana kara tan tanke magana ko maga in pa yere ai idan al'amur khatir hike koren ni wonne heti bidan peti honne warni allah subhanahu wa ta'ala da sere bana be ta ke ummato dan ke ummato ken ni ni alayhi salatu wassalam oni batu aga to ni batu mo gombe imme ri o gan kawi batta mo gombe asu kona ya dangani akin ko monda inin batu kunna inin batu kunna inin batu kunna ken ko ni fare bana dangani alayhi salatu wassalam an kenti ya bondunge ta afar na ngan ka nke ga ga dim pa banyi mo gombe ngamba ta kundunye a ana adrubu lakum masalan nke misali maka yang kante ngakelli tina kadangan an kenda golnya ngana mutu golnya ngano hilli bane nga anta ngaga ambitiginyari kila anu nganari angirangage maka heti mm. banen kaganda ken banan ne akona dangane nanti kilanu ngana rangirangage bane ke ken gagene bitiki kila kilanu ngana girawa ne bane ke ken daga na taganta galle munya na ga masala na gelli man manne lenga kinya ne bitiki ke birambe na na ragana daga kanun Allah mun yini wa anna ko tugana an ga tike ben gollan gollu mo gonda anna ya tugana ke bane ka aka sankirme gelli kuba an kira ni gollen bane dungu ngam ma gadu kodi ka gollen bane an idan Allah be ga do ku taga nawriti nda ga taga ta ga nim batwa in ko ku dan ke ummato qadim batu ke fare be ngada ga ka ta ga ke ga dim batu mo gombe aga aga mo gombe ko na ga ga dim batu kundunga an ken tiya bon ka ku hirsun ka nya kun ka da mo ko ni o kun ambata kundunyo kun tambata ke fare da ko mo gombe idan musiba ngana girgita agrimin na gran mi ay de idan an gollunga e kenje farin gollunga alaihi salatu wassalam kebe ga ni tahaguman ja bangan tenga nan tankenga allah alla munda kenne anna nyaga do farin. fare wahabiya digame dike nene lingin digame dike qur'ana ngaya nyan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله akoni dangani fare kubenu gara garan ko nanti ninja munda igara al halan dan kengal halan da me somi kun kama nun timmunda koni da to ngunya gani su tinan kembatu inya ga danga angin batta mo gombe igana kenya so Allah wi kanna ikun kanen jabati Allah danga na Allah wi kanna in kai gaman kembatu su ima Allah kanu Allah kan ti kanna kani war nanga na faren ba dalla wan kan nanga man faren ba to ka kanya ni gatin ti wabi ano Allah ko nu kundo anga ti dina alu sunna wal jamaa da wabi ano min ta don ko da Allah Allah e ko nu e ku dunga na faren ba to Allah mi da kanya ko kadim batu aga gata kana Allah mun da aga gadim batu aga mun de ke kenga sabati ni ho ore ka kinna ka aga nteke besman Allah wa ka kanna oh, oh. makkaake eden waaɓe anun na tunan ya kamma warni tinu waaɓe haro gara to yeti ay kun to yeni kita kun na faran mbati mogon ñadi ne do faran ñe ho won minne de an ke ñana an kara mogo dan pa wada an kir sundo hube tana killundi an ke ju ko ani fare konnunga ku an ñage do faran nga an ke gabara faran kallenga nan daga hotana kallengu du ko ko ne ko ne fare konne kan ñani faran konne ngonda to na tungun ko anya ni faran konnenga a an kella nya na alle mun billi bane nga golli nan tenda so ko nan tenda alli mun tusu nyana bane nga kentanti ha bai me a haju men tan kibare maga yala alla tini kebe gan tanti ha bai kenya nan munda kebe ga golli nan danga la ton denga nga aga nyu ka se soro gana kenya tan munda yala ken ngarno hakre hmm. ni ke hukum ne hada mare mun gai idan allah subhanahu wa ta'ala ga be segume ado taga nan toni batu an kara killenya koy kadim to kenya ga an ken tanta ta kenya mogo an ga bata den mun ba umbati an kenya ni andai faran konna unga an kenya faran konne idan ku nu ima allah kanu har ne labane e wata hunun nan mu e wa irdununga ya ko kuma yin e wada kanan caga nga kafu amilatun nasiba tampi duro idan al almahabba awa galli mani yang kadingira nulle silinye ikhwani allah subhanahu wa ta'ala akanuyenga serennan kawana kenya mundu aganai allah kanuyen ta nyana mangana farenya bato o suga girnan kanne be wona mani Allah no kanu ke bane ani idan Allah to kan na bada monda ya batu onda tuna batu amma nan peto na batenya farenda mana unya ga dai an ga sonin kan ne mo ho ga ah, hamin wota ona farenyi me batu onda tuna batu mana na nya ga da batu mo na Allah batu aga Allah ke batu suka manten na kem batu ka hain din na habe ga gelle dunadi Allah gelli duna da Allah ganan kanu warni tun kan ko len kon tum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah akoni dangani gella gana aga ga Allah mun da tunya gani ti dangani kadin ke ke fare batumana kanya ga din Allah wa ga kanna ar jannan tubare o ma tinye ke na daraja be ga gelli duna di mani mani mani na hanai Allah ganan kanu gelli duna di مسلم تي باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده مسلم بن الحجاج أتكم وكان باب واي قال لي ألا غنا كومي غنو أواكا من قانون دلكاتي إيكو مني ألا غدا سرسو غنا وان قانون اللوني إيكو مسرون قاقا سندومين أهند أمتي سرم باني وتا كومو أكوما أسوا دي هر مالكي أنو غان قنا مسلم تي حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل صحيح الله سبحانه وتعالى أذنكم يقنوا man nanonga awa jibrilu qilli alayhi salatu wassalam jibril kebe ga nyirni qifarunga kebe do wahunga nyiyankana tun kanga ken jibrilu qilli nantimani atini jibrilu dangani nke nkome fulana ngamunda anken jibrilu kana kanu a haindi jibril na hi goro nya dabarni a haindi jibril ado wahau nyiyankana alla na jibrilu qiri hotana hedi nanken bin kona dangani ya rab kama kebane na sandanga nuruginta ko ko inte komo bure ko muhammadu suguna inte komo bure nke junubu inte nke allan kutana allah nan jibrilu kir ke kibaren kada kudo hom ma daga tinti ya adanya de misali denyen ni ngana ken to kon kanna tin ko nan daga ngani misali denya hay nanti allah wa jibrilu qilla gilli manin ke kibare ta handi ganati dunatun kan yugo yugo da misali nden ya hadi minisirin kiri nan kibaren ba ne dirin an ga sere katu so an gara tambo tu Allah ha jibril qilli an kan kibaren ba ne kan ne maka hadithan yani hadithan tan yana sahih muslim din ma saha ne ne lingin diga me hedi ati inna Allah idha habba abidan Allah gana kome kam da jibrila awa jibril qilli Ka kool tunkannati Jibreelu daangani inni wuu xibbu filaana Jibreelu kaa nga filaana munda. Fa xibbawwaan keessatti Jibreelu kaa arganuu. Kool hin laanaanantee fa yu xibbuhu Jibreela Jibreelu qana akkuma qonu. Summa yuuna adii saaka kan palli Jibreelu naggaan guddeenyaa fi samaa'ii kan mundi. malikanu naga yani ibiru na gangun da nyano kono malikanu naga mm-hmm. hay diga me ke kinyan diri malikanu nyai fa yaqul awatini inna allaha haqiqa alla yuhibbu fulanan aw fulana munda fa ahibbuhu aw kun qagana ganu malikanu idan jibril ga malikanu qil gangun da nyana malikanu naga kamundi Allah din kibari nanti wa fulana munda din nyamari nanti kena kanu da kanu a aku malika anu kana kaman kanu Fa fayuhibbuhu ahlu samai kamundun gonu nga kaman kanna yani malika anu yana kamundi kamundun gonu nga kaman kanna na to ko munyende ranta ho tutadi kamundun gonu nga kaman kanna yala kanu ke kan pene kam mum bana ila qal ati thumma yudau lahu alqabulu fil ardi kam palle ina la ganden tera danga ngunyande ngunyandun konun kana kan mu'minun kana kan ahindi soroy gonadi allah subhanahu wa ta'ala gada qabulu be nyangi dangan ahindi soroy gonadi serebe gi mun da yang gabadina ta serebe gitu na'am min minne allah subhanahu wa ta'ala walakin sere bidan bidangume gano hilla kabbano sere ngabe ngamunda da ka kunu kun kano endi yigonna kun tuni bane ay qimantai kubenu ga direne da bate ga de mane hilla kabbendi hoyenga e ga na ku kano endi kano imbalin cuni kafunye kawyin ka honya ni jenga kumbe idan soron yugona di wallahi alazim an kan be di game kamma an ta darja tiya soron ga munda halle mo gombe an kan be daga me kamma ta darjan tun in ka tere mun yendi an ga daga nu kusanga to nyini non an ga tingiri ke nu kwa te wati nan ga karsa tuwa an ga daga nu kusi wati ne wa karsa no nga an ga tuwa mukanga nar devendi aro ka masala ta e, iti karsa wa ira anda wa me tuwa. soro gona du muken tarni na nguro uro do kenya aga titir din dabar ni. karta wa ira anda ame tuwa idan ko daga karta samat sheikh bin baz rahmatullah alayh abdul aziz ata ni samat sheikh an kan bai kene sahih amma ngana kirnde nyana antina ya samahata sheikh na sabunya mudaf ata dangani ati po gabe wange munda an ko ngana ko nukus ibn ba soro ngam munda dangi hakke in kibari manini ken jawabunga samar ibn baz rahmatullah alayh atinta mo to ken serga be munda serga be ti munda ka ihilla ken kenda dingra ha ken ga serga be anan ti munda A ta dangana ti samate ga bunya no no da ila hanni gibara ke ga kibe gamma anga kebe kamma ga da bari ila a aga dalla ga dalla ga dalla hinna unda samate bun bazraga ati iwoni iga jiki kebe iga dabar ni bati gabe to hotana he sere na gonna gonti sondome yugo ni raji ki gella gana nya diga ma kenda tumi tungi nanti be su me wa da sababu ni kenya sere na ti gonti sondome a hain hayndi ibn baz nu me ga mo gombe ha al qabul na nya nyanda ngani wallahi to agun bi ba ne to ana gwanon igwano ngani munya na karamun dan do wajun nan ka to da gonda bakai de ben kam pallunga anta bakka sere gora nyana no tuana imme den kala na kabulu nya da ngani munyan kwata nya kan kamma yani ke ti tuana bane hadisan ta sai no tuana kamma de alla ko mo sire hadisan je ne ka kamma sore gora no tuano edin ki to ngada no kunfi idan allah subhanahu wa ta'ala ganan kanu gelli duna dana hanyugo hay kene kay awan kanna tini jibril nan kanu jibril amalikan nyamar nan tinan kanu kem pagati allah subhanahu wa ta'ala na lagande nyandangan munyan kaga dum munyan dun konun nan kanu an ken nyimme do allah o hay kene hakati bedi anna sirin nyangara na sirin kriti allah kar sangam munda ta allah mame ngara bada yani ay gonu ngadi anya ganjinya mbak amang ngari abada an dan to abadan kadan kanu ti Allah masalan ken na fa pa nanya gollin ti babun kara mulle be ganon o ga mu kuma gombe o makinye non mulle be ga itiken ni hitana kube mu ga kinye non iti mulle ko yana nan aka man gollin ken mulle awure ama hetan ken nga aha ba hetan nga ya ke hetan nga re me hetan nga an tan tu me feu kal sunu be na gadi golli kum mulli ko te wuri daga na kunya ro telefon di nan ken kiri nanti iwan mun dati allah an kella na maninya na na ke kaman tuka duna do onda to na tongunya ko allah na maninya na na kaman tuka serebe gara ke mo hakra bu cinne gana serebe serebe gara ke mo nyande ya allah watu gana duna di ama hetanke nga ahaba hetanga aya tan are me hetanga ay me maran tinte ko ano kella tina ni girati ni halle na grara ka so imenya nan ta gilli kan ken ta gilli ay me anan gilli fulana ngan kunyin ngam munda ti allah ya la allah kun kama nun tu gana amma aga da bari ke fare ndo hota on da dikka ka ta be ga dangi ka munda tan da gbara ta ti giranna gibari kan sunna nya ngana seren kanu ti allah o matu be no ga daga na kata ya garunga ti munda de ken to dar su ke de angana seren kanu dalla kaman kibar nan danga munda ken sunna nye ke te bidai idan soro benu allah subhanahu wa ta'ala gada qabulu nyi dangani munyan kwaten kamma ayuwa ni keya sahih nka ya lora sere to kon kon nan danga danga ri soro ngara karsa kanu ke ani okuran te ken kon allah ni komontu maka he allah ni komontu hadithan timmado arno kisken ati wa idha abghada abda alla gana kome goni da jibrila ana jibrilu khiri fa yaqul tunkanga tin jibril danga ni inninke ubghidu fulana nga fulana qonni gellum ko mon nogonni allah akbar mangar yahudi an nasar nu wa ghadiba allah alaihim wa ja'ala minhum al qirada wal wal khanazira wa abada taghut musib atni jibril dan kome fulana nga gonni fa abghidu jibril an kana goni kanu yemme qala ati fa yubghiduhu jibril jibril jibril wa kama unqanni thumma yunadi saga kam panne jibril wa gangunde nyana fi ahli sama kam mundun konundi inna allaha yubghidu fulanan alla wa fulana qanni fa abghiduhu aga kana goni qala ati fayubghidunahu kam mundun konu malikanu wa kama konni na sabun ya gollendo kan kawa ثم توضع له البغضاء ثم توضع له البغضاء ساغا كم بل قلنا غتيرنا كما دغني في الارض منيند منيند كون مؤمنون وكما كوني ayike kan tatu mi da honya an ga Allah ku de be kenya nan da honya kai amma Allah ku sondo mun na koma ga Allah ni gadan kon hota na he ayin ga ina qur'anan do nyai a ka kundu kotai hotin ngani tike sere go ta garanten ni tana qur'ana ndo haditha ni tin ka ko go jike ho kente ken kite mani di inti ko go jimpo ni mani ti darja ti sapu e wanti ke annai metr ni kan eh ken jabu ni kama ha tana alla galle ni qur'ana ndo haditha ka ko go jike hon tai e, o jimpo ken ni kama ha awin ken me hanawa sadu me hakan bi jahami ken. idan ikhwani kebe ha kene ke ya alla kanu nga afa songon ta gunyu go ha kene ke alla ganan kanu maliki anu chuko mante nga kanna kamundi kem palle mu'minun kanu yendi awa kanu en terini andanga nu kun kha ga sondo mo yella alla gano kanu ando ka hu ko monga kubi onu gane kanu yemmonga ikhwani o madu buta kanu nga ga ga di la alla sere go ratni lenki takraru nyangabo nan chaage saage ko tendi wala digamendi tagabe taban o dauta kan ne maga mogoy dangani yere ma kitu beno hay garne igo bane galle he yagare bane galle he lemine bane galle he igo kase bane galle te o so galle ni be so ana ham surtout kebe gani alla kanu nga gana nga alla kanu to munya gani amma jaranna sere tirndo nanti es ga ita alla munda kemma jara anna siratirna amma jara ka kada anna li kuna ga wallahi nke nga alla munda nke ayaxen da ngal alla ko ni to ko konni ni kum be da wallahi kuñana alla munda habi anu kui amma jara ndei amma matan na alla munda e faren batu n'o kana ta batu ga dai anna faren cunna ŋutu make ayeti alla da ka ko ama ton taxunan kuna yala ti ke fara koni ngani ti gelli ke munda in ko in kuna ko an koni gelli yinga munda akoni ni indaga akoni mu'minun da tin munda kema koni yala ti akoni ni gelli ginga munda inta kuna du jaki yala an koni soro benu gani kun taranga inti kunni faran konnunga kya koni kema koni fattabi'uni iga baka kubenu nanti wabe anu kun koni iji kun po ni kan nan kaka inda hu hube da tin kan mo qala allah allati qala rasul kayfarinti amma ku benu gari in kun Allah mun da wa bi anu ne Allah konnu nunye warni ti wa bi anu ke to ma ke to lingo daga ne akata warno to ko heti kai kun ga sim mane nda ko no daga no di hanke ne wona tu ba kidiya na ko ke to onde di ko kui warno o to ko heti warna an ke nga sim mane ngana diga be ko ninge dan ke me gara du gire ka na ko nan tin to ko hede nkan to ko na lara anta dikinga warni to ko heti a ko ga yitini faran daga ne muzammam begunte a kenni kannan kare muhammad a abu labi a kenyimani konni mudammamuna baina wa dinuhu kalaina ani ka konni muhammad o barandigame ngan dinan kaxoda ke farenti kammoxo ati kunga mudammamu kana i muhammad wai be kebe keɓe tigana i keni kenye xa be suga keɓe begununa a ka kumpa i kenyalangana en ke to ni besu ka kebe diga nan ken ta besu ka kebe langana na kunda na kunda an ni ke to ko ma ko maga diginga ina ke kana kunna ikunna wahabiya nunya kana o ko kana ahlus sunna wal jamaa kita ka inda maga lingi na sa wahabiya nunga ke ni sere nyanga ni nan jiga nga hokko ni tu hakyada ke tu habe hay ken saka sima nga benta di sihen ga benta di kesima ke kesima na kunda nke sera wa wadi kingewa nkanga na tingera pa dinga min tunu ngani kebe ay eh, ke ke kan fason on ta ko yugo e ken nyen ke kana miri dan ke wahabi aku ma ga digin dan du o ko eti wahabi na kawari janu nyen wahabi anu ku nka ida ke to do anari ti igogo non din mo gombe no gutundi na fitina kutenga bondi an ga ngalli kungatin wahabiyanu wa wako ni honta ni kura kati ni kun hoi oka kati tokoy tay wati ni fitina kute nyani aha ikunga yala wahabiyanu inta ko ni nukunji ndi wati ni wahabiya misiru ndi wati ni iwa iwaju ni wati ni wahabiya ikanu wati ni wahabiya haranda kana miyamu go na kadan kusinku har do gandi ko odi wa ko no dan o tabutu tay ka kun kati kun toko bane duna gillanta ada fitina kutum ada togon gonnen da bara da ke da aha a kun kabe gai wa abi anu rondo ke ha bi na tiga ko wa abi anu jukalli baka ke debedi wa abi anu na kundwa faran konnon nyani na kunda katan to nyani na kunda oda ke nka fasongonta kunni kaka yi kunna wahabi anu kana kunni hawarija nuñi o kuni ahli sunna waljamaa axoy e, keɓe gani labi a kaka yi anyu muzamma ma kana kanana bexu ni muhammadu ay idan o kuxani ahli sunna wal make a heti aqidatu salafiya amma i kunna konu kana wahabi anu ido kane make ahe junumun niye honto kuyo a danya na wahabi ay وكنا عقيدة أهل السلف مكايتي أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية وكنا كاي دوجا كنده في كننا حقيقة نبانغاني إذن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين